أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a nawa nan? sha tara ko tara tara ga watan jimada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1440 wanda yi daidai da 15 ga watan Fabrairu shekara ta 2019 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة نا بروف ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى mun kwana a shafi na shida wannan shine majalisi na shida a cikin karatun wannan littafi za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa ونظرا لأهمية تضافر الجهود وتوافر الهمم للقيام بالواجب المناط على أواتق أهل السنة ما لن يتي ونظرا لأهمية تضافر الجهود لورادة مهمه تتروى نقو كريم wa tawafurul himam da cika na himma da ake samu lilkiyami bil wajibi al a ala awatiq suna, ya yace tattaruwan himman da ake samu na tsayuwa da wajibin da aka ɗaura shi akan wuya wuyoyin ahli wal jama'a shine na yada sunna da karantar da al'umma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daura su akan abinda manzon Allah ya daura al'umman sa akai nad'u jami'al ghayurin min al-ulama'i al-'ilm al-musharakati wa tullab ila fi al من 'an hadha al-manhaj wa hadhihi al عن al-mustahdafa al-yawm min al-dakhil qabla al-kharij malam ya ce nad'u jami'al ghayurin muna kiran duk masu kishi minan ulama daga cikin malaman sunna wa tullabul ilm da ɗaliban ilimi ilal musharakati su zo su yi musharaka su zo su yi haɗaka su zo su zauna su haɗu fi zaudi an hadal manhaj wajen kare wannan manhaji na ahlus sunna wa hadhihi al-aqidatu al-mustadafa da wannan aqida ta ahlus sunna wanda ake bibiyanta da sharri ake so a kawar da ita al-mustadafa al-yawm wanda a yau dinnan ake bibiyanta da sharri min ad-dakhil kari al-kharij daga cikin gida kafin wa jama'a saboda duk duniya babu aƙidar da ta tsolewa yahudawa da nasara da sauran ƙungiyoyin da ke cikin addinin musulunci kowane ɓangare kamar halin sunna masu da'awa a kan salafiyya saboda su ne suke mai da mutane zuwa ga asalin abin da manzo Allah ɗaura mutane a kai to kuwa tun da suna so su mai da mutane zuwa ga asali to dole a ƙi su me hikimar da ke ciki shine al'umma ba za ta samu nasara ba sai ta kasance akan irin wannan tsarin da manzon Allah ya ɗaura sahabbansa akai to kaga waɗanda ko suke ɗaura mutane akai an san kenan an ba hanyar shari'a kenan ko wanda in tafiya ta yi tafiya duniyar za ta dawo karkashin su to wannan tsarin ne ba a ƙauna? saboda duk mutumin da zai ɗaura mutane akan bin ƙur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na ƙwarai to tabbas su ne wanda za su zo su rike duniya ta zama tana ƙarƙashinsu to tunda sun sani a tarihance cewa waɗanda za su kawo canji da gusar da ɓarna a cikin al'umma su ne waɗannan to dole a kyamace su dole a musu sharri dole a ɗaura su a kan wa'ansu abubuwan da ba shi bane daidai a cikin gida shine wa'anda suke da'awar sunna za ka ga akwai masu da'awar sunnan amma suna cin dunduniyar sunnan da kansu sannan akwai wa'anda suna da'awar sunnan a baki amma a aikinsu ya saba wa sunnan to kaga su ma suna daga cikin wa'anda suke kawo baraka sa'an nan kuma akwai waɗanda ba sa cikin sunan a waje suke to amma sun sa mata ido saboda tana kawo musu cikas a cikin da'awarsu da ɓarnan da suke ƙoƙarin ɗaura mutane a kai da'awar suna ce kaɗai take nuna wa mutum alaƙar da zai samu tsakaninsa da ubangiji ba sai ya bi ta wani malami ba amma duk sauran kuwa za ka ga cewa ana nuna maka sai ka biyo ta wannan malamin sannan za ka samu abin da kake nema a wurin Allah sannan a mutane babu mutanen da suka fi ba sa kimanta ilimi kamar waɗanda suke ƙarƙashin masu da'awar suna an fahimci magana na ko ba fahimta ba ba gane ba a duniya babu wanda aka rena kamar ahlus sunna ba a kimanta su ba a daraja su yau idan aka ce wani boka ne yake kaza in ya ce wani kai motsa nan wallahi ba zai motsa ba haka ne in ya harare shi wallahi ba zai iya bacci ba sai ya dawo ya roƙe shi amma ma alin sunna shine zai karantar da kai ya karantar da matarka ya karantar da 'ya'yanka in ka samu matsala ta kwaɗe maka ba inda kake zuwa sai wajensa ko ba ka bane amma kuma babu wanda mutane suka rena irin su ina ba ta gane to kaga saboda ba sa ganin kimar ilimin dan da suna ganin kimar ilimin ba za su yi haka ba sannan ta wani bangare su ma masu da'awar sun taimaka wajen wulakanta ilimin da da'awar saboda kamar yadda imamu malik yake cewa ilimi zuwa masa ake yi ba shi yake zuwa ba bi ma'ana ilimi za ka je ka neme shi ne ba wai shi zai zo ya same ka ba duk lokacin da mutane suka wulakanta abu mai girma to ba za a san kimar shi mai rike da wannan abun mai girman ba to kuma shine abin da ke faruwa cikin al'umma Allah ya tsare ni malam ya ci gaba da cewa wa sawfa naqumu bi idnillah bi izdari silsilatin تعنى بتوضيح الحق فيما يقص قضايا كثيرة في منهج آل السنة والجماعة ما لن يتشي جسنو زام da إذن da دفتد وتصاري wanda take tsayuwa wajen yin bayanin gaskiya fi ma ya kusu qadaya kathira a cikin abin da ke keɓanta da matsaloli masu yawa fi manhaji ahli sunnati wal jama'a a cikin manhajin ahli sunnati wal jama'a bismi da sunan rasailun wa dirasatun fil manhaj da sunan saƙonni da karantarwa a cikin manhaj ta ahli sunnati wal jama'a dan idan an ce manhaj mu'amalar da za ka yi da babanka mu'amalar da za ka yi da mahaifiyarka mu'amalar da za ka yi da makwabcinka mu'amalar da za ka yi da waɗanda ma ba musulmai ba wanda musulunci ya ce kai sawa'un kristoci ne ko ko yahudawa ne sannan mu'amalar da za ka yi da shugabanni sannan mu'amalar da za ka yi da munafukai in an same su a cikin al'umma sa'annan mu'amalar da za ka yi da sauran mutane hukuk yadda manzon Allah ya karanta to shi shine manhaj shine tsarin rayuwa gabaki ɗaya na addinin musulunci ba yadda kai kake so ba ba yadda kuka saba ba ko ba yadda ƙungiyanku take yi ba a'a yadda manzon Allah ya karanta saboda duk waɗannan abubuwan in ka duba manzon Allah ya fuskance shi a zamaninsa a cikin Madina ai kabilu ne guda uku daga cikin Yahudawa akwai Banu nabir akwai banu qairuqa sannan akwai banu quraiza wa'annan kungiyoyi ne na yahudawa kashi uku wanda asalinsa sun taso ne daga sha suka shigo madina yasrib me yasa saboda sun karanta a cikin attaura cewa annabin ƙarshe a garin dabino za'a zai zauna saboda haka tunaninsu a ciki za a haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka taso suka shigo yasrib aus da khazraj su kuma fatace ne wato masu kasuwanci ne su sun fito ne daga yaman tun da daman asali inda ake harkan kasuwanci da yaman ne da sha sai suka fito daga yaman suka shigo garin madina kasuwanci ya kawo su madina to tunda kasuwanci ne kawo su madina kaga yanzu ga wa'annan yahudawan a ciki sai aus da khazraj suka fara harka ta zama a garin madina sai suka fara zama a matsayin mazauna madina yahudawan nan suna mu'amala banu nadir da banu ƙuraiza duk suna mu'amala da wa'annan wannan da ausu wa'annan da khazraj su kuma wa'annan yahudawan asalinsu makera ne sai suka ce sun ga aus sun fara samun ƙarfi da khazraj a garin madina saboda suna ayyafa su kuma ba su haihuwa dama ɗaiɗaiku suke saboda haka sai suna ganin cewa fa in tafiya ta yi tafiya mutanen nan na aus da khazraj za su zo su mamaye ina madina sai suka haɗa gaba tsakanin aus da khazraj sai suka fara yaki wa'annan na sai musu da makami wa'annan na sai musu da makami sai da aka shekar ɗari ana yaki da juna aus da khazraj suna faɗa kowanne yana zuwa ya sai makami a wajen kowa shi kuwa Hashin kakar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Hashin bin abd manafin bin qusay bin kilab to shi hashim su hudu baban shi ya haifa shine abdu manafin yana da hashim yana da muttalib yana da naufal baban warqata bin naufal sannan yana da abdu shams shi hashim shine ake malakadi da quraish shine wanda babansa yana hidima yana ci yana shayar da mahajjata ruwa da abinci sai ya fara harkan kasuwanci tsakanin yaman da sham sai ya shiga hanyar da zai tafi yaman a sham ya nan majina sai ya auri wata mata sai ta haifan mai ɗa sai sa mai suna abdulmuttalib yana harkan kasuwancinsa sai ya mutu kafin su rage su uku ko akwai wa akwai al-muttalib akwai naufal sannan akwai abu su uku yanzu suka rage sai al-muttalib ya ce to tunda dan uwana hashim ya mutu bari in koma yasrib in ɗauko ɗansa ya ci gaba da hidiman da babansa yake yi a madina sai ya koma yasri madina kenan sai ya ɗauko abdul muttalib sai ya dawo da shi ina sai ya dawo da shi makka to abdulmuttalib a makka shine haifu baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su Ari su Hamza ko su Abbas da Abdullah shi kuma ya haifi manzan Allah sallallahu alaihi sallam to a lokacin da ya dawo da shi makka sai ci gaba da hidima shi Abdul abdulmuttalib Abdul a tarihi an tabbatar da Zamzam tana nan tun zamanin annabi ibrahim amma ƙasa ya zo ya rufe rijiyar an rasa gano ina location ɗin rijiyar take wata rana abdulmuttalib yana kwance sai ya mafarki ya ga hankaka hankakar ya zo wani wuri sai dinga tsakuran wurin yana sassaƙan wurin sai idan ruwa fito tsur ka gane kenan ruwa na zamzam abdulmuttalib yana farkawa daga bacci sai ga wurin sai ya tashi sai ta wurin sai haka yana hakawa yana haka sai ga zamba sai darajar abdulmuttalib ya yadu a jaziratul arab wanda tarihi ya tabbatar da zamzam din amma a ina yake ba wanda ya sani Allah sai ya nuna masa daga nan sai ya samu daraja suka ɗauke shi kamar babba a cikin garin makka to daga nan ya haifi iyayen da suka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine ɗa na ƙarshe a cikin ƴaƴansa to a wannan gabar shine hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yaƙin Hunain da ya ba waɗanda suke sababbin musulunta wannan ya bashi raƙumi ɗari wannan a bashi awakai ɗari wannan a bashi tumakai ɗari sai mutanen madina abin bai musu daɗi ba manzo Allah sai ya fahimci haka ba su ji daɗi ba su da suka aka yaki da su aka buɗe makka da su ai fata hunain ai bayan fatu makka ne sai ba su ji daɗi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kwantar musu da hankali sai ce ba za ku yadda a ce mutane suna komawa gidajensu da raƙuma da awakai ba ku kuma za ku koma gidajenku da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce laula hijira la kuntum ri'an min al-ansar wallahi ba dan hijira ba da ni ma a Madina za a fi ni wani hijira dauke kakansa da aka yi daga ina daga Madina aka dawo da shi na aka da da shi makka da shi ma ina za a bin shi to damun kuma yahudawa suna gaya wa auku da kazara cewa akwai annabin da zai zo cikin mu in ya zo za mu yaƙe ku wannan yaƙin da kuke yi za mu yaƙe ku za mu karya ku za ku koma ƙarƙashin mu shine wa kanu min qabli yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi sun kasance suna gaya wa aus da hazara cewa ai annabi zai zo za mu yake ku to lokacin da suka zo makka aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Mina ya tallata musu musulunci da shi da Abbas sai suka ce ai wannan shine wanda Yahudawa suke ba mu labarin sa cewa annabi zai zo daga cikin su bari mu yi gaggawa musulunta mu musulunta kafin Yahudawa su riga mu musulunta ka ji dalilin musuluncin mutanen madina ke kaga suna da tarihin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen yahudawa shi yasa da kuma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da manzon Allah ya zo madina suka tabbatar shi din ne to hasada tunda ba cikin sa yake ba sai suka kafirce suka ce ba za su yi imani da shi ba saboda ai ba ɗaya daga cikinsu ba ne saboda laraba a wannan lokacin ba su da daraja a duniya wanda ake gani da kima daga yahudawa sai romawa sai farisawa to amma gashi waɗanda ba a san su da rubutu ba ba a san su da karatu ba to annabi ya fito cikin su ina fata an gane to shine manhaj ga baki daya rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a garin Madina to akwai kaga wa'annan ga aus ga khazraj sai na uku su sune munafikai ga kuma munafikai ko kaga an samu karo na na hudu kenan can uku nan guda daya sannan ga ausu ga khazraj to Allah ya hada kansu gabaki ɗaya ta dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah yake tuna musu da wannan ni'ima yake cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha wannan falalati Allah yiwa aus da khazraj sai Allah ke tuna musu cewa ku tuna da ni'imar da Allah ya muku da makiya juna ne ku ba ku jituwa amma dalilin manzon Allah sai Allah ya haɗa zukatan ku kuna son juna ana soyayya mutum na son dan uwansa yanda yake son kansa to wannan shine ni'imar da Allah ya yi wa mutanen aus da khazraj to duk rayuwar da zaka bi zaka tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ɗaya daga cikin ta ga wanda yayi a makka Da kuma wanda ya a madina to wannan tarihin ita ce za ka duba sai ka ɗabbaka rayuwarka duk wata matsala da za ka fuskanta daga yau har zuwa ranar tashin kiyama rayuwar manzo Allah ya riga ya warware maka komai sai dai ka fahimci rayuwar sai ka ɗabbaka shi amma in ka ce za ka kawo naka to za ka faɗa cikin musiba kamar yadda imamu malik yake cewa ƙarshen wannan al'umma din da asalin maganar ba maganar imamu malik ba ne maganar wato malamin sa ne kai malamin imamu malik shine yake yawaita faɗin wannan maganar duk lokacin da suka zo majalisinsa in ji imamu malik da kansa yake faɗi a cikin motsa malik cewa duk lokacin da muka zo gaban malamin mu sai ce lan yasliha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha biha awwaluha karshen wannan al'umman ba za su shiryu ba sai abin da ya shiryar da mutanen farko sai ce malami na duk lokacin da muka zo karatu yana maimaita wannan magana. to amma da yake imam malik ya fi shi karkuwa da shahara sai magana ta yawaita a bakin imamu malik duk inda aka jingina magana sai a ce maka imamu malik ne ya faɗe ta to malam ya ce wa sawfa ta'awan ma'a kulli man ladayhi musharakatun fi hadha al-bab da sannu za mu yi taimakekeniya tare da duk wanda yake da haɗaka yake so yi. ya yi participating ya shiga ciki ya yi aiki a wannan babin li'izzariha wajen fitar da irin waɗannan littattafai dimna hadhihi silsilatil mubaraka cikin wannan silsila mai albarka da muke fitarwa au dimna salatil ukhra ko kuma cikin silsila na daban wanda ba wannan ba saufa na ƙumu bi izariha insha Allah malam yace za mu tsayu da fitar da ita da izinin Allah bal innana musta'idduna mala yace ba ma haka kadai ba mu ba a shirye muke li taqdimi imkanatina wajen gabatar da damar da muke da shi damammakin da muke da shi wa khibratina da wato dabarar da muke da shi fil musa'adati fi ayi izzarin wajen taimakawa wajen fitar da bugun littafi yaqdimu hadha al-hadaf wanda zai yi hidima ga wannan manufa na yada sunna sawa'un kana dhimmi manshuratina aw kharijaha daidai ne wannan manufar da mu dinga yadawa ga waɗanda suke shirye su yada shi yana cikin waɗanda za mu dinga yaɗawa na littattafai da muke bugawa ko kuma baya cikin irin waɗannan tsarin amma yana cikin littattafan da muka buga wannan littafin da ke nan mu zaman asalin wanda aka buga malamin da ya buga kyauta ake badawa in ka duba zaka ga an sa yuhuda wala yubaru ko ana ana kyautar da shi ne ba a ne ba a ba a siyarwa me yasa saboda manufarsu yanzu da muke karantawa shi malamin da ya rubuta yana da ne yana da lada waɗanda suka buga su ma suna da ne mu ma waɗanda suka bada aka buga su ma suna da ne suna da lada to kaga abin haka ke tafiya har zuwa ranar tashin kiyama ina fata an gane sai malam yace wallahu min wara'il qaf wa alayhi tukulan Allah yana tare da manufar mutum kuma a gare shi ake dogaro wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam yace abincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa da kuma albarkarsa sai ma ne ce al-muqaddima muqaddima ta littafi wannan annashin kenan wanda ya yada wannan littafin ina fata an gane shine yayi wannan shimfadan na farko ina fata an gane sai al-muqaddima yanzu za mu fara karatu akan maganar malam shimfiɗa na malam yace innal hamdalillah lallai cikakkiyar godiya ta tabbata ga Allah akwai bambanci tsakanin alhamdu wa shukuru bainahuma umumun wa khususun idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a alhamdu shine godiya da zuciya da furuci da baki kudirin haka a zuciya da furuta ta a baki shine godiya alhamdu kenan shukuru kuma a ammu min alhamdu yana sama da hamdu shine na farko kudurta abin a zuciya furuta ta a baki na biyu sannan aiki da gabbai shine ya kunshi shukuru malamai suka ce me bambancin da yasa akai haka shine ga hadisin na na Aishatu da take cewa hadisin Bukhari da Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu al-layl hatta tawarramat qadama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwar dare har sai da kafafuwansa suka kumbura sun tuntuɓe sai na na ce ya ma'aikin Allah ya kake wahalar da kanka alhali ya Allah ya riga ya yafe maka kurakuranka wanda suka shuɗe da wanda ma za ka yi a gaba sai ya ce wa nana Aishatu ya Aisha afala akunu abdan shakura ashe ba zan zama bawa mai yawan godiya ba sai suka ce to ashkur kaga i'tiqadul qalb ko wa nutqul lisan wal amalu bil jawarih aw al arkan shine yin aiki da gabbai furta ta a baki sa'annan kuma aiki da gabbai yanzu misali idan mutum ya maka kyauta sai ka ce na gode ina fata an gane kayi ne kayi ne alhamdu ina fata an gane kayi alhamdu kenan ina fata an gane ka gode masa da baki da zuciya amma da za ka ba da wani abu na tukwici akan wani abu na kyautar nan ya zama mai shukuru ina fata an gane saboda manzana ce man sana ilaikum ma'ruf fakabi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fa bi kalimatin tayyibatin hatta yash'ura annakum qad kafatuhu wa fi riwayatin fad'u lahu duk wanda ya kyautata muku ku yi masa tukuici in ba ku da abin da za ku iya masa tukwiti da shi ku yi masa addu'a har sai ya ji a zuciyarsa kuma mai tukwiti? Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarkaci zuriya Allah ya kaza Allah ya kaza kaga har zai ji daɗi a zuciya to ya ji wannan a zuciyarsa kun masa tukwici kenan yace in ba ku da abin da za ku masa tukwiti sai ku yi masa addu'a amma abin da ake so ka ba da tukwiti. to idan ka yi ba da tukwiti to ka yi shukuru sai malamai suke cewa to alhamdu ba a yi sai ga Allah shi ne ake yi ga Allah kaɗai to shi kuma ana yi bi hal wa bi lisanil maqal bi lisanil hal shine mutum ya ce alhamdulillah in ya ci abinci kenan ko wannan bi lisani maqal kenan bi hal suka ce kowa a duniya yana yi wa Allah hamdala da musulmi da wanda ba ba musulmi ba ina fata an gane shine bilisanin hal a halin da yake ciki duk abin da Allah ya bashi ba yana godiya ba suka ce to bilisanin hal kenan amma bilisanin maqal babu mai yi sai musulmi mumini an fahimci matsalan to saboda ka shukuru ana yi wa dan adam ne alhamdu kuma gawa Allah madaukaki sai ce na ahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa natubu ilaihi kuma muna tuba zuwa gare sa wa na'udhu bihi min shururi anfusina muna neman tsari ga Allah daga sharrin kawukanmu anan sai malamai suka ce sharrin kawuka ya rabu kashi biyu wasu malaman ta yi suka ce uku suka ce akwai nafsun mutuma'inna nafsun ammaratun bisu kaga wannan suka ce biyu kenan wanda suka ce uku suka ce nafsun mutuma'inna da nafsun ammaratun bisu sai suka ce akwai nafsun lawama suka ce guda uku amma wa'antar da suka ce guda biyu ne suka ce nafsin lawa din can sifa ce ga mutuma'inna kuma sifa ce ga ammaratun bisu misali mutum ne ya yi kyakkyawan aiki kaga ya samu nasuwa ko nafsul mutuma'inna to in mutum mumini ne sai saba wa Allah ransa za ta sa mai zargin kansa shine nafsul lawama sai fara zargin kansa me yasa yi wannan abin sai ji ya karbu suka ce to sifa ce an gane haka kuma in mutum mutumin banza ne in yi wani aiki na alkhairi sai da yana cewa ka'ida da na sani ma kyautar nan ma da nema wani da ban yi ba ba na san mutane haka ba suka ce to saboda shi siffansa daman nafsuhu amma bisu ita ransa ko da yaushe tana sa shi ne aikata mummuna shi sa idan yayi kyakkyawa sai ranta sa ya zargi kansa amma da matsalan shi kuma wancan ransa na tsatsa ce ko da shi tana daura shi akan abu mai kyau duk ranar da yi mara kyau sai ranta sa ya dinga zargin kansa amma da mamancin to wa'annan su ne suka ce guda biyu kenan wa'annan suka ce uku amma masu biyu suka ce wancan amma rashin bisu din nan lawama tana sifa ce ga wannan kuma sifa ce ga wannan amma maganar su fi wancan karfi ina fata an gane to muna neman tsari daga wannan sharri na kawukanmu wa min sayyi'ati a'malina da kuma munana daga ayyukan da mu muke aikatawa man yahdihillah duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda isa ya batar da shi wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya lahu babu wanda isa kuma ya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba yi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan kuma na shaida cewa lallai annabi muhammad abduhu wa rasuluhu bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah wannan ita ce sifa da ta soyuwa ga manzon Allah kuma ita ce sifa ta ubudiyya wanda Allah ya sifanta su da shi subhanallazi asra bi abdihi laylan ko kaga ɗaya kenan alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al iwaja kaga biyu kenan ko Allah madaukaki yake siffanta shi wa auha ila abdihi fa auha ila abdihi ma auha ma karraba alfuadu ma raha Mara ako ko wa annahu lamma qama abdullah kaga duka da ne siffa ta ubudiyya Allah ke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shi yasa wata mata da ta zo yin bege ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta wuce gona da iri sai ta ce wa fina rasulun ya'lamu ma fi gadin a cikin mu akwai manzon da ya san me zai faru gobe sifa ce ta Allah sai manzo Allah ce da'i ma ta bar wannan maganar da kike faɗi kaga anan manzo Allah ya ne ya taka mata barki amma da matsalan saboda wannan ya saba sai ce wa kuli bil ladhi qabla sauran waƙen da kike yi na bege da babu guluwi a ciki ki ci gaba da faɗi amma wannan sadarin na ki kake ƙara faɗinsa sai ce la ta turuni kama asaratin nasara masiha ibn maryam kaf wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa dan maryam suka mai da shi ne Allah ko sai ce innama ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu ni bawa ne na Allah ku ce bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan siffa ce wanda ta fi soyuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai yake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tsiran Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayen gidansa da sahabbansa wa man iktafa atharahum da duk wanda ya bi su ila yawmiddin zuwa ga ranar karshe kaga duk lokacin da aka tashi magana sai a ce wanda ya bi wa? sahabbai saboda addinin da za ka yi in bai yi daidai da na sahabbai ba to kana kan matsala ina fata an gane saboda manzo Allah ne ya faɗa ka ko to shi za duk abin da ka fahimta na addini sai mu ce waye magabacinka a kai in babu zai ce to wannan abin da kake ba daidai ba ne kamar abin da imamu malik yana zaune a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa sai wani mutum ya zo daidai wajen rauba ka san rauba ai manzan Allah ya ce ne ma baina minbari wa baiti raubatun min riyadil janna ko tsakanin minbari na da gidana dausayi ne daga cikin dausayoyin aljanna sai wani mutum ya tsaya daidai wajen rauda sai ce labbaik Allahumma la umrata ya dauki ne miƙatin sa ina kenan a rauda sai imam malik ya ce kai me wannan sai ce ai ya aba abdullah ma nuridu illa khaira yace ya kai abu abdullah ya kai aba abdullah wato imamu malik kenan ai ba abin da nake nufi sai alkhairi sai imamu malik ya ce wa kam min muridin lil khairi la yablughu mutane nawa ne suke son alkhairi ba su riski wannan alkhairin ba ta cewa to dan na ce labbai kallahu malla umar ta a daidai rauda fa ina ne dausayin aljanna ne ka ga ai kwakwalwa kenan ko sai imam malik ya ce to wannan aikin da kake yi ɗayan uku ne ko hudu ko dai kana zargin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ne katin mutanen Madina Hulaifa ko Adiyaru ali kana zargin manzan Allah akwai wani abin ne kamata ya gaya wa al'umma bai gaya musu ba nan ya kamata a yi ya ce a yi zulhulai ba kai ka gano nan ne shi za ka ɗauka ko kuma kana so ka ce an gaya wa manzan Allah ya ce wa al'ummansa ga inda za a yi miƙati ya ki faɗi ya ɓoye kenan kai kuma ka gano kake yi ko kuma kana tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma baka yarda da Allah ba tunda Allah ne ya gaya manzan Allah ko to kai ga naka sabo da kake to kaji illan bid'a kenan ina fata an gane bi lisanil hal wa bi lisanil maqal duk abin da yake karantarwa kenan Allah ya kare mu malik yace wa ba'du bayan haka fa inna Allah ta'ala lallai Allah madaukaki kataba li hadha din an yabqa ya wajabta wa wannan addinin zai wanzu ina fata an gane wa qada bi hibbihi kuma Allah ya hukunta cewa zai kare wannan addini na musulunci ila an taquma sa'a har zuwa lokacin da kiyama za ta tsayu qala ta'ala Allah madaukaki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lallai mu muka saukar da azzikra wannan qur'ani kenan ko wa inna lahu lahafizun kuma mu ne za mu kare wannan qur'ani sannan wannan addinin waye saukar da shi kuma waye zai kare shi in da dan musulmi ne yau wallahi ba wani kafirin da zai musulunta in dai dan musulmin musuluncin musulmi ne a yau ba kafirin da zai musulunta ina fata gane dan musulunci yayi gabas musulmai sun yamma haka ne ɗabi'un musulunci yayi gabas ɗabi'un musulman yau yayi yamma ba ma arewa ba in yayi arewa yayi kusa da gabas ko to yamma yayi za ka ga kwata-kwata babu ɗabi'a ta musulunci a tattare da musulmi a yau shi sa kawai Allah shi ke kare addininsa sai ka ga wani can ya zo ya musulunta amma ba dan ɗabi'un musulmai ba ne dan da dan ɗabi'un musulmai ne yau ba wanda ke musulunta to shi a karan kansa ma da ɗan uwansa ya hana shi balle ga wani ma ya cuci dan uwansa ya yaudari dan uwansa ya munafanci dan uwansa ya yi wa dan uwansa kutun gwila ya nuna wa uwansa hasada baya babu wata alama wanda musulunci ta ce nuna wa dan uwansa da za ta gani har da za ka iya samun kwaɗayin ka ce za ka musulunta mutane da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su da kyawawan ɗabi'u ne suka musulunta amma inda ɗabi'u na musulmi ne yau to wanda ma ba musulmi ba ba zai yi sha'awar musuluncin ba saboda ɗabi'un musulmai Allah ya shirya ta mu malam ya ci gaba da cewa wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratun ala alhaq hatta taquma as-sa'a la tazalu ta'ifatun wani bangare ba za su gushe ba kaga nan annakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum ko ziyadatu harfu jarrin fi siyaqi nakira tufidu ta'kid min ummati daga cikin al'ummata zahiratun ala alhaq suna masu ɗaukaka akan gaskiya hatta taquma sa'a har zuwa ranar da kiyama za ta tsaya bi ma'ana gaskiyar ce ke daukaka su kaga yau in kana so ka samu ɗaukaka to ka rike gaskiya ina ba ta an gane ita ce za ta ɗaukaka ta amma duk yadda ka yi inda karya ƙarya ce kure take ba ta yaya amma gaskiya ita ce dokin karfe ko ba ta karyewa babu turgade in ka hau ɗar ka tafi ke to wannan bangaren su ne suke kan gaskiya kuma suna ƙara taimaka wa gaskiyan da kafu a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan shine abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisin nan Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Manaqib ko babi na 27 kamar yadda ya zo a cikin Fathul Bari mujallaji na shida shafi na 600 da talatin da biyu haka kuma imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul imara babu qauluhu sallallahu alaihi wa sallam la tazalu ta'ifatun min ummati hadisi na namba ta 1920 zuwa 1921 ina fata an gane to wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi dangane da wannan al'umma bi ma'ana za a samu wani bangare tana taimakawa gaskiya kuma tana yaƙan na har zuwa ranar da kiyama za ta tsayu wata rana ce kiyama za ta tsayu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da wuta daga yaman za ta kora mutane za ka kora mutane zuwa ila mahsharihim inda za a filin kiyama wuta ce za ta fito taitaci taitaci mutane na gani suna gudu suna gudu suna gudu in suka gaji sai wutar ta tsaya ta huta in suka huta sai ta kara kada su sai ta kai su filin da za a yi kiyama to akan wannan Allah zai yi kiyama sannan a yi busa a kaho duk kowa ya mutu sannan a kara yin busa karo na biyu sai kowa ya farka to a nan ne kiyama ina ba ta gani. a ne za a yi kiyama kowa zai ganta balo-balo zai fito daga kabarinsa ga aikinka jibge a bakin kabarinka yana jiranka liyahmilu awzarahu kamilatan ala zuhuri kowa zai dauki laifinsa a bayansa kowa a cikin mu nan saban da yawa Allah wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa sai mun dauka saboda haka wani zai dauki nashi dan karami kamar benzo din nan Allah ya muna cikin su amma fa da aiki ko ba gaskiya ba ko wani zai dauka kamar masallacin nan da sauki wani zai dauka kamar eh, makarantar nan da sauki wani zai dauka kamar anguwan nan wani zai dauka kamar Kaduna kai wani zai dauka kamar duniya kowa gwargwadon saban Allah shi haka zai daura a bayansa babu wanda ke ba wanda zai abin da sanka kai za ka ɗauka kana tafiya da shi kuma kowa zai yi gumi a cikin mu gwargwadon safan Allah da yi wa Allah a doron ƙasa maza Allah ce wani guminsa zai kai iya ƙwaurinsa wani zai kai iya idan sahunsa wani kwauri wani gwiwa wani zuwa cibiyarsa wani ƙirji wani wuya wani ma guminsa zai shanye shi ne haka za a tsaya ba a san rana ba ranar su ba kuma kowa haka ke da kayan ai a duniya kowa na jin daɗi yana yi ko to a ranar kowa shi zai da kwansa in bala'i ta yi bala'i shine za a je neman annabawa su nemo mana ceto na fa ba maganar sabi ake ba kowa na rike da kayansa kowa na kallon kowa kunci na cikin kunci bala'i in yi bala'in ne mutane za su ce kai wannan fahalin na kunci da muke ciki ya kamata mu je mu samu annabi adam to sannan sai a fara wannan zantarin kaza akwai aiki a kanmu ko to kaga kwaɗayin mu da duniya sai mu rage saboda mai karewa ce ma indakum yanfat wa ma inda Allah ba Allah ya ce duk abin da ke wurin ku zai kare amma abin da ke wurin Allah shine kadai wanda baya taba karewa ina ba ta gane to shi sa gara mutum ya tattala abin da zai je tadda a kiyamarsa wani dan kauye ya zo manomi ne yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inni uhibbul khair ya ya ma'aikin Allah ni fa ina son doki hal bil jannati khairun a cikin aljanna akwai doki kaga zalika mablagu min al-ilmi sai manzo Allah ya ce laka khailun fil jannati min yaqutatin hamara laha janaha tatiru bika haythu shi'ta kana da doki a aljanna amma mai tashi na yakutu ko precious stones mai kalli haka dokin yake yana tashi da kai inda kake so saboda ba wahala ba wahala a lahira amma me sai an yi aiki a duniya ne ake girban ina lahira Allah ya samu dace anan ya kamata mu ga aya saboda lokaci eh idan Allah ya raya mu bayan sati mai zuwa in Allah ya yarda sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk